yace babi man kanat lahu mazlimatun inda rajuli fa halala halahu wanda ya aka zalunce ka yazo yace ka yafe masa abinda ka ya zalunce ka ko kai ka zalunce shi ka je ka nemi ya yafe maka abinda ka zalunce shi da shi hal yubayyinu mazlimatahu yace sai imamu buhari yace shi lallai ne sai ka bayyana irin abin da kai ko ko a'a al'afu zimni ya wadatar matsala shine hal al-zimmatu تبرأ بالعفو الضمني أو illa تبرأ tafsili ma'ana ya yafe maka da zai yi ko tahlilin da kake nema ya maka in yake to ya yafe ya wadatar ko ko a shar'ance sai ka nuna abin da ka yi ya zamana ya yafe ne akan yana sane da abin da ka yi wayansu malamai suka ce eh ya wadatar in yace ya yafe dan za mu yi aiki da hukunci nan a duniya ya fi Wayan suka ce a'a bai wadatar ba sai ka bayyana abin da ka yi sai ka bayyana abin da ka yi din ya kasu kashi biyu akwai wasu malamai da suka ce in ya zama na abin da kai masa in ka faɗa mishi ba wani abin da zai kare shi sai daɗin bacin rai suka ce kada ka faɗa masa wannan ma ba sai ka je ka nemi ya yafe maka ba kuma kada ka faɗa masa abin da ka yi to yaya za ka yi ka fita cikin wannan aka ce sai ka yawaita istighfari sa'annan ka yawaita yin aikin alkhairi innal hasanatu yuzhibna sayyi'at sa'annan kuma ka rinka yi masa shi istighfari dangane da mutum ka ci mutuncin sa wurin matarsa kenan ko kayi da shi in ka je ka faɗa masa ba wani abin da zai karu a ciki sai da bakin ciki to aka ce kada ka faɗa masa don kada ka dada mashi bakin ciki sa'annan sai kai ta fama yadda za ka yi Allah ya yafe maka wannan abin to sa'annan wa'ansu al'amurra kuma sa'annan masala matsala ta biyu shine abin da ka zalunce shi ɗin sai ka zo ka ce to ai lokacin da ake abubuwan ai ai dan kaza kaza kaza a yafe mu in ya ce to ya yafi wani su malamai suka ce mai wadatar ba wani suka ce ya wadatar sai sa imamul bukhari ya bar matsalan ya ce hali ya fa'alu kaza bai ba bai kawo hukunci ba suka ce sai ka nuna masa don sai ta yiwu shi ta yake dan abin da kake ɗaya ba naira ɗari naira mai can naira dubu a sai wata rana ka yi karfin hali ka ɗauki ka naira dubu ashirin ko dubu goma bai sani ba in ka zo ka ce ya sai ka sai ya rinka jin cewa mai yiwuwa naira mai can naira dubu abubuwan da ma'aikata ba za su da shi ne amma in ya san naira dubu goma ne zai kyale Da shi yasa suka ce lallai sai ka bayyana adadin abin adadin abin da kima har ya sani sannan ce, amma kaji kai haka sama sama ya ce ya yafi to ka ga a hukuncin duniya ya yafi maka amma lahira akwai sakayya to shi yasa ai abin da amma duk hadisan da Imam al-Bukhari ya kawo guda biyu ne wannan babi da babin da zai zo baya mazhab Imam al-Bukhari mazhabin sa yana gani inda yace ya yafe to shikenan ko da yake akwai malaman da suka saba ma wannan mazhab قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربو دقا سيدنا أبو هريرة الله كان مسعد من ظن الله سيرا أميت الله ثبت أغريش من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم kabla Allah ya kuna dinarun wala dirhamun yace duk wanda yake ya zalunci wani dan uwansa a cikin irbi mutuncinsa ko ko dukiyarsa fi irbihi aw shay'in kowane abu kowane irin abu ne shay'in nakira ka'inan maka ko menene sai manzo Allah ce halaluhu minhu al-yawma yace kai duk yadda za ka yi kokari wannan abin a yi zaniya ko ko a yafe maka a duniya manzo Allah ke ne ke fadan haka hmm. sai Allah sai sai qabla Allah ya kuna dinarun wala dirhamun ka nema kafin ka bar duniya ko shi ya bar duniya kafin ku bar duniya an yi zamiya ne aka yi ko ko kisasi ko ya ce maka yayi manzo Allah ce tun kafin a zo ranar da babu dinari wala dirhami babu naira babu riyal babu salin babu dolar babu kudi ba amfani da kudi to yaya za a yi sakayyaran nan in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlimatihi yace in kana da aiki na kwarai da kai aiki na ibada azumi sallah zakka hajji bin iyaye kyautata ma matarka bin mijinki ko menene duk waɗannan ayyuka da kai suka zama sun dace kayi su akan turba Allah ya karba to su za a ɗebo a biya mutane ba su suka su da shi ranar tashin kiyama wa in lam takul lahu hasanatu to in me shi kuma ya zamo aikin sa duk zalunci yake yi ba shi da kyawawan ayyuka ma da za a dauka a biya ba su suka ko kuwa an ɗebi ayyuka kyawawan ayyukan an biya ba su suka ya saura duk ayyukan sa na kwarai sun kare nan ga shauran mutane suna bin shi bashi yaya za a yi ukhiza min sayyi'ati sahibihi fahumila alayhi waɗanda suke bin ka ba su suka ka zalunce su ka yaudare sai a ɗebi munanan ayyuka da suka yi fukansu da ke kansu zai wajabta musu shiga wuta sai a sauke wa laifin fukan sai a tsora maka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shine mazmunin hadisin manil muflisu ai mun karanta hadisin nan ko wane ne matsiyaci suka ce wanda ba shi da kodari manzo Allah ya bayyana musu tantirin matsiyaci ranar tashin kiyama قال إسماء قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر يتي أبو سعيد المقبوري أبن لسا كيرشي مقبوري سبو يا زونا قصد مكبرتا قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان باب يتي ونبابي إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه in ya je ce maka ya zalunce ka ko ya ce ya yi maka kaza kaza ka ce ka yafe masa duk dukiyan ko menene to daga baya kuma ba ka da yanci a shar'ance ba ka da haƙƙi ka zo ka ce a'a ka dawo sai ai ma kayya ma'ana kana cikin wadata zai ce ai ya ci kana ya zalunce ka kana bin shi dubu goma dubu ne da mai kace a ai babu komai ka yafe a shar'ance wannan yafewa da kai ko da gobe ka zo kana bukatar kudi bai halatta ba shar'ance shar'an ka dawo ka ce sai ai ma biya a biya an biya ka dan ka faɗa da bakin ka yafe to shi ne al-Bukhari ya kawo رواية kara عائشة الله كرمت يدايك حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك رضي الله عنها آه. yace in imra'atun khafat min baliha nushuzan in in imra'atun suka ce wai da in da iza da menene suna baya zuwa bayan su sai fi'ili to iza sama'u shaqqat ya za a yi sai malaman nan suka ce sai a ce idan shaqqati sama'u in shaqqat Allahu akbar إذا السماء انفطرت إذا انفطرت السماء انفطرت وهيك إن امرأة خافت معنى إن خافت امرأة خافت من بعدها نشوز أو إقرار wannan aya shine ayatul nushuz kenan dama rayuwar yau da kullum tsakanin namiji da mace rayuwa ce mai cike da matsaloli ba ka da yadda za ka yi wani halin sai ka bi shari'a ba ki da yadda za zaki wani hali sai ka bi shari'a rayuwa ce take cike da matsaloli da tsarabe-tsarabe masu ɗimbin yawa to aya take wa in imra'atul khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan ai in mace tana tsammanin ko tana hangen ko tana ganin mijinta yana nesa nesa da ita baya sha'awar zantawa da ita mana baya da baya jin daɗin rayuwa da ita yanzu kenan menene sababi Allah kadai shine san sababi sababin na iya zamowa ko menene au iradan sai aya tace fala junaha alaihi ma an yusliha babu laifi tsakanin su su yi sulhu tsakanin shi da matar wa sulhu khairun sai Allah ya ce sulhu ne shi ya ci alkhairi duk wanda ya ce sulhu ba shi da alkhairi sai kuma ya ga rashin alkhairi amma Allah da ce wa sulhu khairu wa uhdirat al anfus aka ce duk kowane rai kowane mutum yana maku yana son haƙƙinsa yana son ya rike baya son ya yi sassauci a cikin haƙƙinsa namiji haka ta mace haka wa in tuhsinu amma duk da haka in kuka kyautata wa tattaku kuka ji tsoron Allah madaukakin sarki fa in fa inna Allah kana afuwan fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah madaukakin sarki yana saye ne da abin da kuka aikata sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walan tastafi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku taba iya yin adalci na zuciya adalci na zuciya tsakanin matanku ba duk yadda kuka so ku yi haka ma'ana adalci wurin rabon kwana wurin haƙƙi na tufa mazauni abinci tilas ne kowa ya adalci tsakanin matansa amma adalci na karkatar zuciya kasancewar ka zuciyarka ta fi karkata zuwa wacce ko ta fi karkata zuwa wacce ba ka mallakan wannan ya danganci yadda ka samu hali yadda ka samu zuciyarka wannan lokacin dan ko ƴaƴanka biyu ka haifa uwansu ɗaya ubansu ɗaya sai ga ɗaya ka fi karkata ka fi san shi zuciyarka ta fi karkata zuwa gare shi ko domin biyayya da yake yi ko kokari cikin wani abu ko wani abin da duk yadda aka yi mutum ma iyayenka biyu mahaifiyarka da mahaifinka za su haife ka sai ga zuciyarka ta fi karkata to wannan Allah baya kamun bawa akan wannan karkata abinda Allah zai kama ka akai shine haccinta na kwana ko shine girki ko na abinci ko tufa ko mazauni duk yadda aka yi ko da ka fi karkata zuwa wacce tilas ne ka raba tilas ne ka yi adalci a cikin wannan sa'an nan shauran abin da kuma ya saura na karkatar zuciya Allah ba zai kama ka ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya zo ya raba haƙƙinsa a an ya zo ya raba haƙƙin iyali ya ba su kowa haƙƙinta ya ba su sai ce ya Allah wannan shine rabona a cikin abin da nake da iko nake iya yin adalci amma abin da ma na mallaka Allah kada ka kama ni haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ko da kuna son yin haka kuwa dan zuciyar ta fi karfin ka ta fi karfin ka sarrafa ta wannan lokacin to menene maganin wannan sai Allah ce fala tamilu kullal mayl fala tamilu kullal mayl kada ku karkata zuwa wurin wacce kuka fi karkata zuwa gare ta har ku bar wannan ta zamo kamar mu'allaka rataye take ita ba sakakka ba ita ba matan aure ba ma'ana ko da ka fi karkata zuwa wacce ita ma in sai kai wannan shine ma'ana wannan fa la tamilu kullal mali fatazaruha akal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu in kuka yi sulhu kuka gyara al'amuran kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurur rahima Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai ne to in rayuwa ta tsamari ta kiyuwa aka je aka dawo al'amari ya dama aka ce in al'amari ya fara tsakanin mace da namiji rayuwa ta bata yu ba sai mata nasiha in bai yu ba ya tsawata har ya dake ta daki wani duka wanda ba wace ba za ta cutar da ita ba in matsala ta yi da kamari ya kaurace mata amma a cikin daga gida a cikin gida ba ya fita je wani wata kasan ko ya je wani wuri a'a a cikin gida yana nan amma baya ya kaurace mata dan ta ji zafi ko za ta sassauto in wannan duk bai yi ba aka ce fa ba'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli in yurida islahi na bainahuma in matsalar ta kiya sai a je a kawo mutumin kirki cikin mutanen mijin a kawo ɗaya cikin mutumin kirki cikin mutanen matar su zo su zauna su yi sulhu tsakani in yurida islahan yi waffiqillahu bainahum in suna nufin alkhairi so da yawa sai kaga Allah ya sa an samu dacewa yadda za a tafiyar da al'amarin a dinke barakar da ta faru a ciki har rayuwa ta dawo kan turba ta tafiyar da aka kamata in aka yi haka duk al'amarin ya faskara rayuwar Allah bai kaddara za a rayu har zuwa karshe ba ne ma'ana Allah bai kaddara wannan auren za su raka ma juna ba Allah bai kaddara wannan auren shi kenan har zuwa karshe ba ba yadda za a yi sai an rabu dan baya jin daɗi ba ta jin daɗi kuma duk hanyar da za a bi a yi sulhu an bi bai yiwu ba to ba magani sai a ce wa in ya tafarraka Allah kullam min sa'ati wa kana Allah wasi'al hikima to yanzu ba yadda za a yi sai a rabu amma rabuwa za a yi a cikin mutunci da girmamawa don Allah ya ce wa in aratum tibdala zawjin makana makana zaujin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina فأنا سألتي فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا yace in kana son ka rabu da ita

eh don wata mata ta zo ta shawarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace Abu Sufyan ya fito wane ya fito wane ya fito sai manzo Allah ce amma wane ya talaka ne ba shi da komai wani kuma la ya bau asa an atiqi yana duka amma ki auruwa ne sai ba ta shawara haka ko sai aka ce kada karbi komai a gurinta ka bar sai a rabuwa cikin mutunci amma in kai ka zalunce ta ka cuce ta ka gallaza mata kuka rabu sai ka ga sakayya sai ka biya harajin wannan zalunci da kai ko duniya ko lafiya in ita kuma ta cuce ka ko ta zalunce ka ko ta yi abin da bai kamata ba ko ji da kai ko yanga har ta fita ita ma sai ta je ta biya harajin wannan rashin mutunta aure da ta yi sai ta je ta auri wani ko ya wulakanta ta haka kai ma in ka je ka aure ta sai ta wulakanta ka ko kuwa a ta je ta nemi auren ta rasa ko kai ka nemi auren ta rasa dan dukkan ku ba wanda ya zalunci din bai mutunta sun aure ba aure kuma ba abin wasa bane shine sanadiyan samuwar dan adam ko to wannan aya da ta sauka an saukar da ita na Aisha da ta fassara wannan aya sai da Ibn al-Arabi yace Allah ya saka mana na Aisha alkhairi Ina aka ce wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati saboda tafsirin da na Aisha da ta yi wannan aya me zai ce tafsirin ta aka ce na aka ce mace shine hadith riwayar da Bukhari ya kawo yace mace tana jin so tana ganin mijin nata yanzu rayuwar ta yi tsama ba a jin daɗi tana ganin kamar yana so ya sake ta ita kuma tana son ta saura gidan ta sai su je su yi sulhu sulhun yakan yi ko waƙaƙa namijin ke son a yi sulhu ko matan ke son a yi sulhu ko su matan kishiyoyin ke son a yi sulhu duk wanda suka yi aka ce Allah ya ce wa sulhu khair malamai kuma suka ce sulhun yayi daidai yaya za a yi namiji ya nemi sulhu to ai kin ga yanzu ke da kanki kin ga yanzu amaryarsa da ya aura ya fi karkata zuwa gare ta ko menene da menene ko ya fi karkata zuwa uwar gidansa uwar gidansa ko ya fi menene da menene amma mai hali ne sai dan kada ya zamo da'ima yana zalunta ki me kike gani za a baki gida za a kai ki haji ko wace shekara za a baki gwal sai ka za a baki wani abu saboda ki hakura da karkatan da yake yi zuwa wurin wacce din an baki zabi in ta yarda to ce shi kenan ta ce babu laifi sai a raba ka je wurin ta kwana biyu ne ka zo min kwana daya duk yadda aka yi dai cikin kwana uku ka zo min su daya tana nan cikin auren tana nan mana ai yana da mata ne biyu ko uku ko hudu ya fi karkata wurin wannan ranar girkin wacce ya fi kazar kazar ya fi jin daɗi wannan kuma ranar girkin ta sai ka ga duk dabara aka yi ba zai yi ba ai al'amari ne wani lokaci ba daɗin rayuwa ba wani abu ne wai dabara kuma zuciya ce ran da hankalin ka ke kwance ka ji daɗin rayuwa ran da hankalin ka ba kwance shi kenan ba za ka ji daɗin rayuwa ba to sa'an nan alfazan zai ce wa rabbi yu'afi ya yasha'u wa yabtali Allah madaukakin sarki shi ne yake jarraban wanda ya ga dama kuma ya kyale wanda ya ga dama in kika samu kanki cikin wannan hali to ki kalli wannan gidan da yake ciki gida ne na mutunci asirin ki rufe addinin ki zai daidai ki je ki haɗu da Allah lafiya to sai ki sai duk sai ke ki nemi ayi sulhu ko ki ce kin yafe masa wani dukiya ko wani abinci ko ciyarwa ko kin rage wani ko kin dauke mishi tunda kina da hali ko ko a'a girkin ki kin dauki kin ba wace yake fi karkata ya dai barki kina zaune cikin gidan auren hakki mutu yake hadu da Allah to a wannan halin kai kuma wannan mai gida sai ka ji tsoron Allah ta mutunta aure ta mutunta kanta in ka zalunce ta ko ka ɓata mata suna ko kai wani abu Allah zai kama ka ranar lahira za a zo ita kuma tana da mulki sarauta a hannunta kai kuma ka zamo dan roƙo. Allahu akbar tunda ka zalunce ta to shine sulhu sai zamo mai gidan shi zai ce to ki zai zai za su yi sulhu zai bata wani abu ko kuɗi ko mota ko gida ko haji ko gwala wani abu dai na jin daɗi maimakon mukabili shi zai zamo mata maimakon abin da ta rasa na cewa baya sha'awanta yanzu ko kuwa a'a ita take ganin tana son ta zauna a gidan shine take to za su yi sulhu ita ta yi ta yi sassauci ta yafe wayansu hakkokinta shi kuma yake to shi kenan ko ko a'a su matan ne kansu za su yi sulhu tsakaninsu ki je kiki kaza ko ko a'a me zai hana ki jawo hankalin mai gida ya min kaza kaza na baki girki na yau ko na baki girki na ko ko menene da me tsakanin su ko za zan baki kuɗi ki bar min girki yau ko mako daya ko ta daya duk ya halatta su sulhu tsakanin su da kyauta ko da kuɗi duk ya halatta mm. aka ce Allah ya ce wa sulhu khair don wannan rayuwa tana da wahala wani lokaci shine sai ga ga matan ɗaya ba ta ranka ko ta ɓata maka ko saboda ta tsufa ko ko ba ta da wani abin nan ko ko ko a'a ka aure wata wacce kike ka fitinu da ita ko da yake ita ma da ka fitinu da ita shekara nawa ne sai ga ka zo ba ka da yadda za ka yi kana neman wani kuma da shi sa aka ce wa in aratum istibdal zawji makana zawj wa atikum ihdahunna qitaran fala ta'khudhu minhu shay'a to shine yace wa ughdirat al-anfus ash-shukr kowanne dan adam yana son rowa da haƙƙinsa ya son ya yi sassauci ba ya so ya sarayar da haƙƙinsa tsakanin ɓangaren namijin ko matar namiji dai tun da yake ya fi jin daɗin wacce ba ya jin daɗin wurin wacce ba ya son ya yi sassauci ya yi karfin hali in ya zo wurin wacce ba ya jin daɗin ya kwatanta sai kaga ya fi son da'iman jin daɗin ya zama wurin girkin wacce haka ita kuma mace ranan girkinta ba ta son ta yi sakaci ko ta yafe maka ko ta yi sassauci ma yar uwarta ka je wurinta ta ga a'a sai ita ma lokacinta ne sai an bata ko da ba za a yi komai ba kuwa in ba za ka yi komai ba kana son ka je wurin ta sai da izinin ta aka ce kowanne ne baya son yi sassauci a cikin hakkinsa amma sai Allah ce wa in tuhsinu wa tattaku in kuka kyautata rayuwar kuka yi kyau kuka kyautata ayyuka kuka ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ana sane da abin da kuke aikatawa don rayuwar ta yau da kullum tilas sai an yi hakuri tilas kowa ne ne kai ko ka fi komai hushi tilas sai ka yi hakuri kowa ce ce ko kin fi kowa hushi da daraja tilas sai kin yi hakuri abin da yake faruwa shine mutum ɗan adam yana bukatan ya ji daɗin rayuwa yana son ya wataya yana son ya sake yana son ya samu abin da yake so su kuma suka ce ai ba za su baki kuɗi ba ba za ki samu kuɗi ba sai in kin je ofis. tare da cewa wannan tsari ne na bature bature ne yake yayi imani da office da takaddu bai yi imani ya ji imani da wanda za shi office yana hulɗa da takaddu bai yi la'akari da wacce take gida tana hulɗa da ɗan adam da sai a bata haƙƙinta tana cikin gida sai aka ce ba za a bata ba sai ta fita ta je office to sai ce dan ya zo dama ko kai kake son ka kama tsira yaya kake sai ka saka mishi mai tarko tarko din ne sai ka saka tarko kadai sai ka sa mishi abin da yake so in ya zo dauka abin da yake so sai ya kamu haka kowa garin ya samu abin da yake so yake rabuwa da addinin sa in ba haka ba hakuri da kika ce ba za ki gidan aure din nan ba za ki je ki yi shi a office sama da haka tunda kina son promotion kina son a bar ki wurin aikin ki kina son ki je ki gama da darakta ya je ba ba lokaci a wulakanta ki amma ki hakuri gobe ki dawo a kore ki a wulakanta ki duk wulakanci ne ba mijin ki ba ba komai ba kuma ba gadon sa ba wani shi ma yana office ne shi ne ke gaban ki wannan wulakanci tun da ranki na so kuma kin san kuɗi zaki samu sai kiga kin jimre wannan amma wannan gi zaman gidan aure da yake addini kike yi shikenan sai kaga ba kya jin daɗi dan dan na so ya halakar da ki haka kai ma dan gidan aure ba za ka so wai abin da kake yi lada za ka samu manzo Allah ce ko lauma ka sa bakin matar ka sai Allah ya baka lada amma sai ka kana jin nauyi kana jin wahala ka sake cikin gidan ka bar ita ma ta wata ya kai kai mata abin da ya kamata ta ji daɗin rayuwa sai ka ta mata in ka je waje shi kenan kai ne wannan yayi kaza wannan ya kaza wai dan ace kana yi ma'ana matan aure baka mutunta ta ba amma in ka je hotel ko ka je wurin karuwai duk abin da ke a ka za ka ɗauka ka bayar wannan mace ce a gidan aure wancan mace ce yanzu mace kaulakanta ko addinin Allah ko aure kaulakanta to kowanne ne mutum yayi dai za shi je tarar da sakamakon sa wurin Allah madaukakin sarki abinda ake so a zauna lafiya a kare addinin musulunci dan kowa ya ji lahira sai Allah ya tambaye shi to shine aka ce na nasau da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ne sanadiyar saukar wannan aya da riwaya sahihiya daga nana Aisha cikin Bukhari. Sauda binti Zam'a matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ga ta girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fai karkata zuwa gare ta ba sai ta haifi cewa so yake ya sake ta sai ta yi tunani dan yanzu abin da ya shauran mata ta yi tunani menene zai fice ta lahira ba hushi ba ba bore ba ba yaji ba ba zai miki amfani ba wannan lokacin sai ta ga cewa manzon Allah ya sake ta ta zama ba ta cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata daɗi ta fi son tana karkash tana tana ta zama ta mutu tana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah yana tare da matansa a cikin aljanna in ta mutu tana matan manzon Allah ta zama yar aljanna kenan ko mm. to shine sai ta je ta faɗa manzon Allah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ka san yanzu ai ka san ai na girma ba ni da bukatan kaza kaza kaza ko abin da ba ni da bukatan namiji ba lallai bane amma abin da nake so shine ka bar ni ina karkashin aurenka amma girki na na kara mana na Aisha Allahu akbar ba haka ke so ba ai matsala ta kai sai manzo Allah ke to kenan sai aka zauna a haka nan sai ya zama na Aisha na da girkin ta girkin sauda aka kara mana na Aisha Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam to me na na sauda ta bukata yanzu ka ni lahira ko dama Allah madawacin sarki ne ya faɗa in kuntunna turidna duniya hayata duniya wa zinataha fata alayhi ai duniya kuke so matsa manzon Allah suka je suka yi wannan tace tana so kaza wannan tace sai an je kantin Qur'an so mata laifi wannan sai gol wannan sai ai kaza wannan sai kaji gidan gona wannan suka amma manzon Allah kuma sai ni ba da duniya dan me za ku matsa haka kaza kaza kaza kaza sai Allah madaukakin sarki saukar da aya ya matan manzon Allah duniya kuke so da kyale-kyalen duniya ku zo za a jiyar da ku daɗi amma a sake kuma a sake ku sake ba wulakanci amma ku tafi ko kun san hasaran da ke amma wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in Allah da manzansa kuke so da ranar lahira fa inna Allah a'adda lil muhsinati kunna ajran azima ku san cewa Allah ya tana tanada muku lada mai girma to shi yasa wane ne kai matarka ba mala'ika ba ce ba sahabiya bace balle a ce ta zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tilas Allah ya ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawha Allah ba yadda za a yi ta ji daɗin rayuwa kai ba abincin kirki ba ba tufan kirki ba ba zance na kirki ba ina za ka saranta. ba ta samun abincin kirki tana ganin mutane na ci ba ta samun kifar kirki tana gani ba ta samun gwalagwalai tana gani sa'an nan kuma kai ba za ka zauna ka jawo hankalinta kana mata wa'azi kana kawata mata lafira kana jan hankalinta zuwa ta ga ga abinda in ta rasa wannan ga abinda za ta samu ita ba wa'annan ba kuma ba lafira ba ya ina za ka ta ya ya za a yi ta ji dadin rayuwa ya za a yi ta ji dadin rayuwa in kana sai tashin hankali in kana da hali ka kyautata mata lokacin da babu tilas sai hakuri sai ka kawo kyawawan zantutuka ka kawo labaran matan manzon Allah ka kawo labaran manya-manyan matan sahabbai waɗanda suke sun yi hakuri sai ta san ashe akwai abin da take koyi ba hasara ta yi ba ranan da akwai din nan Allah ne ya kawo ranan da babu din nan Allah ne ya kawo ranan da akwai Allah ya kawo ta ta gode ma Allah ranan da babu ta ce Allah ya kawo haka sai ga imanin ta ita ma ya zo yayi kyau amma an nuna mata cewa eh, in kina da shi kwarewa ne kina da certificate ne kina sana'a ne kina aiki ne in babu gazawa ne wa yake son a ce ya gaza tun da babu ya zama gazawa kowa ba ya son a ce ya gaza sai ta mata ta tafi ta ne to wannan tunane ne na turawa tunane ne wanda yake baya dacewa da addinin musulunci duk wa'in duk sa'an da za a tattauna tsakanin mace da namiji za ga namiji na da laifinsa ta mace ta da laifinta menene yake kawo al'amarin ya dadar dagulewa kowa baya son ya yi sassauci a koma ga Allah da manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam shine na Aisha ce ar-rajulu takunu inda wal mar'atu laysa bi mustakfirin minha yace mutum ne yakan zo yana da mace sai zo baya da sha'awanta yanzu baya kuma ya zauna yana hira da ita baya jin daɗin kusancinta yuridu an yufariqaha sai kaga yana so ya sake ta fata fatakulu sai ta ce aj'aluka min sha'ani fi hillin na yafe maka wa'ansu siyarwa ko ko a'a za ka bada siyarwa amma hakki na aure ba dai ka zo ka sadu da ni shine baka iya ba ta ce ta yafe masa girki na na ba wani ko kaza na ba wace ko kaza kaza kaza to shine abinda na na Aisha fassara da shi kenan fa nazalat hadhihi al-aya fi zalika aka ce sai wannan aya ta sauka a ciki Allahu akbar to ba ki da hanyar ki ce wai dan me to menene yasa ke ran girkin ki baya da kazar kazar baya iya yin wani abu wannan mas'ala ce Allah yake jarrabai in ma kin fita kika ce ai ba za ki zauna ba kika yi fada matukan ba cutar keke ba matukan ba zalunci keke ba wannan sha'awar ne ba shi da shi ma'ana ki yi masa lafiya zai in kika ce wannan yasa zaki fita matkan jarraban bata gama ba Allah ne yake jarraban ki gani yana miki imtihani matkan wannan lokacin bai kare ba duk inda zaki je ki fara wannan jarrabar tana nan sai kin ga sama da haka kai kuma Allah ya tura maka nauyin matarka ka ɗauki nauyin da ka ci da ita ka shayar da ita kai mata ba ka ce ai kai ka ga wata ta da matukan ba ba mutu ba ba rashin mutunci take ba tana ma biyayya ba zalunci ta take ba wai kawai ka ga kyalekyale akan hanya duk abin da ka je ka ɗauko wannan imtihani wannan jarraba da Allah ya jarrabe ka yana nan sai ka je ka sai ka yi kuka da idanu Allah ya kiyaye amin babu yace babu idza azina lahu aw ahallahu wa lam yubayyin kam huwa yace in ya yafe masa ko yace ya yafe masa ko ya bashi izini amma bai bayyana mashi cewa abinda na cuce ka in nan nawa ne ko guda nawa ne ko menene ba me ke hukunci yayi ko bai yi ba imam al-bukhari dai har yanzu yana kan cewa in dai har aka samu sa'a yace je kana yafe maka to shi ke nan duk abin da yake karkashin kai kasan abin da ke ciki ka samu gara ba ka wayan su malamai kuma suka ce fawo fawo wannan ba zai taba yawa sai ka ce dubu hamsin ne ko dubu goma ne ya ji ya sani ya ce ya yafe don an ce innamal a'malu niyyati shi niyyarsa wayan su yan zalunta ne zalunci da kai masa naira dubu naira dari naira dari biyar bai san matsalar ta kai haka ba bai san ga abin da kai ba bai san ga abin da kai ba sai ka faɗa masa amma mazhabi imamul bukhari in aka yi haka ya dace ya yayi ya fi sauki ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah kira da mishi Allah sabata gare shi utiya bi sharabin an kawo masa ruwa fasha shariba sai ya sha wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-ashya a daman manzo Allah akwai ɗan yaro karami a bangaren hagu kuma ga dattawa su sayyidina na sayyidina Umar da manya fa qala lil gulami sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ɗan yaro ata'azanu li an u'tiya ha'ula'i haƙƙinsa ne a bashi don manzon Allah ta dama yake bi amma ga shi wanda za a ba daman ɗan yaro ne karami ga dattawa kamar sai na abubakar da umar tuna ɓangaren hagu in aka ba yaro a sunnance yi daidai amma a al'adance sai ne abin ba shi da daɗi ko ba shi da abin nan ɗanɗano ko to yaya za a yi sai kuma a saba ma sunna a je a ce bari abi abinda zai za a ga cewa rai ya fito so sai manzo Allah ce ya kai dan yaro zaka bani izini Allahu akbar ina aka taba ganin demokradiya irin kamar sun Allah za ka yi min izini na mika ma dattawa su sha fa qala al-ghulam sai yaron yace la wallahi la wallahi yace har abada manzon Allah yanzu da timidi ne ka sha ruwa yawon baki ka ne baka da timi albarkan kuma ni na sa na hakura a ba wani ya ce la usir bi nasibi minka ahadan ba zan taba fifi ta wani a kaina dangane da rabo abinda za mu samu na albarkan da za mu samu gare ka ba zan taba fifi ta wani wannan babu babu babu sassauci kala sai ce fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mika masa to ina mahallu shahid nan cikin Imam al-Bukhari ka wannan hadisi yace babu eh shine ina mahallu shahid yace babu idza ajna lahu aw halla wa lam yubayyin kam huwa malamai da suka karanta wannan hadisi wannan ya fada wannan ya tashi wannan ya zauna suka ce wannan hadisin bai dace anan ba wannan babu mutabaka babu mahallin shahid manyan malamai suka ce akwai mahallin shahid mana imamul bukhari tun da ya haka ai ba da banza ba hmm. mahallin shahid ce a ta'zanu li zaka bani izini manzon Allah bai ce wani da wani za su sha cikin a dawo maka ba bai ce za a sha rabin ruwan cikin a dawo maka da saura ba bai ce za a sha biyu bisa uku na ruwan da balle a sannan a dawo maka ba ma'ana duk da ka ne in ka ba da izini da ya ba da izini manzon Allah sai ba su ko su shanye ko su sha duk ko ko kadan wannan shine mahallu shahid Allahu akbar isin ba su yace da manzo Allah yace zaka yi min izini in ba su bai ce su sha rabi na dawo maka da rabi ba su sha ɗaya bisa uku na dawo ma da biyu bisa uku ba ko su sha biyu bisa uku na da a'a manzo Allah bai bayyana adadin da za a sha ba gwargwadon mikidarin abin da za a sha ba ya nemi izini ne ashe da yace to eh ya ba da izini to ya halatta kenan manzo Allah ya ba su ko su shanye duka ko su sha rabi ko su sha mm. to shine mahallu shahid na imamu Bukhari cewa in me shi ya ba da izini ya yafi to ko da ba a bayyana adadin mikidari ba ya ya shiga Allahu akbar na Imam Bukhari ya fi sauki ko ai da tun ana karanta Bukhari da rikima ya kare Allah duk rigingimin da muke duk abubuwan da ake na rashin ne rashin kar mun bar karatuttuka da suka su ne wajibi a yi farko tun muka bar su da tintina na karanta bukhari rigima ya kare imam imam al-bukhari hmm. duk duniyar musulmi sai da aka karanta sai tukun aka samu lafiya aka samu zaman lafiya aka samu fahimtar mai cece menene addini ba san zuciya ba karkata ba komai hmm. Allahu Akbar ya kawo ma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zunzu rayuwar manzo Allah duk abin da ya danganci rayuwar manzo Allah abin da ya inganta kuma yace dan kenan ya tsamo ya kawo cikin sahihul bukhari Allahu Akbar wa'annan duk da muke karanta yanzu mun kusa rabi hmm. duk baki da yace dan ne cikin mafi yawan hadisan da ya tara mm. ne ya ya sa ya zama sahih buhari akwai waɗanda bai sa su cikin sahihi suna nan kuma nan ga muslim ga muwasa ga tirmizi ga nisa'i ga ibn majah ga musnad ahmad ga littafan hadisi a ce ma manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce Allahu akbar manzo Allah maganan manzo Allah ta fi saukin fahimta da maganan duk wani Allahu akbar babu ismi man zalama shay'an min al-ard dan zama a hankalci haka manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu na bar muku littafin Allah da hadisi na to in aka bar hadisi manzo Allah ba an bata ba sa'an nan kuma aka ce hadisin manzo Allah shine yake fassara Qur'ani Allahu akbar da ake liki bayyana lahum ma nuzila ilayhi yake babin da ke bayanin zunubi laifin da ke laifin da laifin da ke kan wanda ya zalunci ko da misalin kibir ne na kasa ko fuloti ko na makocin eh manzo Allah ba abin da ya bari har tsakanin kai da makocin ku kuna gaddama nan wanda yace a asili sa ne wannan manzo Allah ce sai a auna a bar kibiri bakwai ya zama hanya ko wannan ka gina naka wannan gina naka Hallan ansabe ba abinda manzo Allah bai gaskiya yayi magana ba ba mun ya shiga cikin makanikan makanika ba ba ya ga ba abinda manzo Allah bai faɗa ba bai gyara ba sai dai in kai ka barci kaje kana karantu kace kana karatu kace kai abinda ka sani kenan garin ku in ka karanta la kawaidi la halari ismawi izziya asalu eh, risala muktasar shikenan kace ka gama karatu duk waɗannan abubuwa bangare ɗaya ne kake maimaitawa akwai bangaro da yawa masu ɗimbin yawa kana bukatar ka karanta su ka fahimce su ba wannan kadai ba sanin ilimi ba in ka faɗi haka zai ce wai ka rena wa'annan littafai to kai da kafar hadisin manzo Allah girmama hadisin manzo Allah in ka ce sai ai yana rena littafan malikiya yana rai to in aka ce lazimul mazhabi mazhabun to lazimin haka kai ma da kabar alqur'ani kabar sunnar manzon Allah yaba ba kenan kai ko laka ta kenan kai in za a yi ma aiki da wannan ma'anan zaka ji dadi ah. ba shi da dadi ko daya kuma sai da muka karanta wannan littafai baki daya sai da muka karanta wannan sai da muka karanta karanta wannan dukkan tun daga nan Najeriya Ghana Sierra Leone gam kowa ka sai ka karanta wannan lahandari Ishmawi Iziya had na haddace su muke haddace su muke hmm. su makamatul hariri su ne da mai ne duk haddace su karatu ake malamin da ya karanta da mu makama 50 hadda daga hadda yake karanta ka zo haddasana Haris ibn Hammani no don mai himma ya fara haka za karanta har Allahu akbar Dalama aika zakar daharu fatana asa, ya so nawa nawa zamani ke farakar da kai kana gengedi <laughs> eh. wa jazabaka alwa'zu fataka asa, menene ya jawo ka kai sakanna da garko kai kusumbi ko ka ciya sa'an nan ya kawo ya ce himamu, alhimamu fa mi'aduka fa ma hmm. karshe dai mutuwa ita ce karshen ka ina ta da wa fil lahadi maqiluka fa maqiluka a cikin kabari za a ji a saka kace wa ila allahi masiruka fa man nasiruka قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبراه أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال sami'tu rasulullahi ya alaihi ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zalama min al-ard wanda ya zalunci fulotin wani ko katsan wani ko filin wani ko min kankancin abin da kai zalunta ko da kwatankwacin shibir ne menene sakamakon kararin tashin kiyama manzo Allah ce tuwiqahu min sab'i ardina za a ɗora ma ranar tashin kiyama sai ka ɗauki kasa ta tun da kasa ta ɗaya kasa ta biyu kasa ta uku har kasa ta bakwai sai an yi maka sarkan wuya sai ka ɗauke su duk nauyin su tun da zalunci kai ma'ana kana da gidanka wannan na da gidan shi ka zalunci dan uwanka dan filoti ka kara a cikin naka wannan dan filoti da ka zalunta daga nan zuwa nan ko ai ma shari'a an ka mallaki fuloti daga nan zuwa nan kana mallakan sama ta bakwai kana mallakan kasa ta bakwai shine ma'anan sai ka biya sai an dora ma har kasa ta bakwai shi yasa in ka sai fuloti kana mallakan za ka yi gini har zuwa so bakwai zuwa sama ta bakwai kana da hakkin kai haka kasa har kasa ta bakwai tun da fallakan menene dalili suka ce ai manzon Allah ya ce duk wanda ya zalunci kasa ko fuloti ko fegi ranar tashin kiyama za a ɗora masa nauyin sai ya ɗauki nauyin kasa ta ɗaya inda kake da ta biyu ta uku har ta bakwai kuma ba ka da yadda za ka yi to ina ga waɗanda suka kwace al'ardul maktuba an ji wani karfi an kwace gidan eh, sa an gina masa an gina gida an gina menene da menene da menene waɗansu suka ce al'ardul maktuba la tasihhu salatu alai mutanen ƙauye an je an karbi su za a ba su kuɗi aka ci ba su kuma hakkin su mallakar su ce a shar'ance mallakar su ce wallahi tallahi ranar tashin kiyama sai an biya ko makocinka ka fi karfin sa kaje ka jawo ko ka shi dabara ka kara wani ko da shibir ne haka wannan shibir da ka kara saboda zalunci ai zalunci manzo Allah ce inna zulma zulumati yawmal qiyamah ko قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يتي محمد أبو سلمة يتي يا باشي الأبار يتي shi yana suna jayayya shi da waɗansu mutane akan fulotai ko feguna sai ya je ba na na Aisha labari ce ai jayayya muna musu ni da wani gaudama ta shiga tsakaninmu akan fulotai ko feguna ko kasashe فقالت له سينا انا عائشه تي مسا نصيحه تتي يا ابا سلمة يا كاي ابو سلمة اجتنب الارض كياي الامر في غنا ان با اي كوفلوتاي فلوتاي ان با تاك ان با ان با ملكك bace ko saya kai ba menene yasa na Aisha ce ka kiyaye wannan al'amura kada kai zalunci a ciki sai ta ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tace saboda manzon Allah tsira da mishi Allah sabata gare shi ya ce man zalama qida shibrin min al-ardi wanda ya zalunci ya zalunci feji ko fuloti gwargwadon shibir na kasa tsuwikahu min sab'i rabina ranar tashin kiyama za a tilasta masa sai ya ɗau nauyin fuloti tun daga kasa na farko har kasa na bakwai قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله تيرا دا مش الله ثبتا غريش يتي من اخذ من الارض شيئا بغير حقه duk wanda ya dauki فلوتي fuloti ko feji كنكنت min kankanta sabba ان سوسن زمان zalunci in su ba su san hanyar kai kara ba ba san da za su yi ba ba mala'iku ba an ce ma lafi min qawli illa ladayhi raqibun atid ba akwai SSSS ba <laughs> eh ba akwai GSSS ba God Security eh, eh, Service kenan ko State Security Service su suna nan suna SSS suna rubutawa su ma mala'iku na rubuta abin da suke ranar lahira a zo nasu ya gama wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin wa makaru wa makarna wa hum la yashkuruna suna makirce su Allah kuma yana yi su suna yin nasu Allah ya sani wa makarna makar muka yi wa hum la yashkuruna sai an wayi gari ranar tashin kiyama da menene da menene CIA KBG SSS kowane ne an gama naku duniya to ku kuma ku zo fanzur fa kana akibatul mukazzibin fanzur fa kana akibatul makrihim anna dammarna sai an gama dama ku kun gama naku shikenan mala'iku kuma su zo wa qala qarinuhu hadha ma ladayya akid kowa zai zo shaidani ka mala'ika kowa ne ne dai zai zo zaka zo kowa ya zo kai ma ga ka ga takaddunka kai ka gama rubuce rubutun ka da kana ba da rahotai da menene da menene kai ma mala'iku na daukar rahoton ne ba ka sani ko da yake talakawa ne yan ƙauye ne ba hakkin su bane in hakkin su ne aka karba kowa a bashi hakkin sa in ka yaudare su ka zalunce su Allah yana kallon ka kuma yana nan a ranar tashin kiyama shi ke nan sai su zama su ke su ne ɗan birni kai ne ɗan kauye